su 'yan siyasu duka an ce kafin nan da bakwai ga watan gobe wato september kenan ya kamata a ce sun gama party primaries nasu wato september 7 kenan kuma ya kamata uh, by 17 ga wata ya kamata sun kai sunayen 'yan takararsu can wato abuja ainihin headquarters kenan kuma notice na primary nasu wanda suke za su yi zaɓe na cancanta wato dan takara na kowane siyasa notice din ma yanzu abuja za a kai a ba chairman chairman ne zai gaya mun kwamishinan hukumar zaben najeriya inec mai kula da shiyar adama kenan barista kasim gane dam ke bayyana damarar da suka yi game da zaben ce gurbi na kujerar gwamnan jihar adama ba tun da yanzu ya jawo ce kuce a game da koshin ma ya kamata ya gaji kujerar tsohon gwamnan jihar da aka tsige ya yako kawai yanzu fiye da yan takara goma sha biyar ne suka fita don neman tsayawa takara a inuwa jam'iyyar pdp yayin da tuni har wasu yan takara irin su dr umar addo ke ma zargin cewa shugabannin jam'iyyar a jihar na fa neman yi musu sabi dora inda ya bada misali da kyaututtukan motoci da tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribadu da kuma yan takara suka baiwa jam'iyyar a jihar Adamawa. Biri ya kama da mutum. Eh, in ga wa'inda suke zagin PDP, wa'inda suke ce PDP jam'iyya ce na mutanen banza jam'iyya ce na, barayi, sannan a ƙarshe su ne suke eh, fafatawa don su shiga jam'iyyar PDP. Ai ka san biri ya kama da mutum. In an zo an ce an yi ma PDP auren dole, to shi da za ka ji kwaramniya cikin ɗaki don amarya ba za ta bada fado ba. wannan ka rubuce ke. mun kori nyako don nyako bai abin da ya kamata ba kuma duk wanda bai abin da ya kamata ba ya ga abin da baya so to sai dai kuma ga magoya bayan riba irin su Alhaji Umar Calculate na maganin tsoron karo da maza ne ken sa wasu kokawa yanzu sun gane cewa su yi shiru su bar mutane kara zube suna tallata mutane suna cin zabe suna zuwa suna yin aiki ba tare da aƙidan jam'iyya ba wanda ya kawo jam'iyya kuma zarge-zarge gunda su nemi mutanen kirki tsarkakakku irin su Nuhu Ribado da ma ba sa siyasa billanta ma suna yi don suna wani jam'iya a nemi alfarman su dawo cikin jam'iyyar pdp don suna da shaidan cewa ba za su yi almundana ba wani batu kuma da azuma ke ce cece kuce shine na tsayawa takarar da mukaddashin gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri ya yi batun da wasu 'yan takara irin su barista ahmad ali gulag da ke zama tsohon mai baiwa shugaban kasa shawa ta fuskacin harkokin siyasa ke cewa haramun ne ai magana din bai kamata ba domin in dai haka zai faru a sai 'yan majalisa kenan a kulli yau za su iya su zanna kwana ɗaya su ci kai me muke jira ne mu dau gwamnati sai su cige gwamna su cige mataimakin gwamna sai su bu gwamnati to kundin tsarin mulki nan ba haka take nufi ba amma ba mu mamaki ne jami'a ku ta wanke shi ta ce ya da iko ya tsaya takara bai kamata a bar shi ya tsaya wannan takara ba domin me yana dan majalisa fa yana kakakin majalisa dun kujeransa na kakakin majalisa ne ma yake acting gwamnan nan dalilin haka ai kundin tsarin mulki ya tana da cewa idan ya gama aikin sana na wucin gadi na wata uku zai dawo da kujeransa na kakaki shi kuma mai rike masa kwarai a kakaki zai dawo kujeransa na mataimakin kakaki to ko shin ma mai magoya ban fintirin ke cewa game da tsayawa takarar da yake yi honorable stephen maduwa na ma cikin masu goyon bayan mukaddashin gwamnan shi da najeriya ne dan adamawa ne yana da yanci ya tsaya zabe kuma a tafiya adamawa yau in shi ma bai ce zai tsaya zaɓe ba na ba da gaske ga Allah ma'aikatan adamawa talakawa adamawa za su tilasa shi ya fita ya nema zabe wannan ba ni da shakka wannan abun haka zai kasance Ibrahim abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya